Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 15 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a jamhuriyar Nijar an gudanar da bikin yaye sabbin hafsoshin da suka shafe watanni takwas suna koyon dabarun yaƙi a ƙasar. Za kuma mu leƙa ƙasar Kamaru inda aka fara wani taro kan tsaro a Yawunde. Babban birnin ƙasar game da batun tsaro da ya rincaɗe a bakin iyakar ƙasashen Kamaru da jamhuriyar tsakiyar Afirka. Muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni, amma fa duka sai mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Lord Austin yana jagorantar wani taro da takwarorinsa daga kungiyar NATO da ma wasu daga kasashen duniya a yau Laraba domin yin sabuwar tattaunawa a kan yunkurin kare taimakon soja ga ƙasar ukraine a yaƙi da mamayar rasha ta tsawon watanni hudu za a gudanar da tattaunawar ce a gefen taron ministocin tsaro na nato a helkwatar nato a birnin brazils taron yanar gizo a kan tsaron ukraine da aka yi a watan da ya gabata ya tattaro wakilai daga kasashe kusan hamsin waɗanda kuma suka yi alkawarin ba da taimako jama'an ukraine sun ci gaba da kira ga gawayensu na ƙasa da ƙasa da su tura musu ƙarin makamai musamman manyan a atilari domin taimaka wa dakarun ukraine su fafata da na rasha wani sabon binciken da aka gudanar ya nuna cewa facebook ya gaza kamo bayanan da kungiyar isis da alshabab suka wallafa a wasu sakonni da suka shafi gabashin afirka yayin da yankin ke ci gaba da fuskantar barazana daga hare-haren tarzoma kana kenya na shirin kada kuri'a a zaɓe tsakanin manyan 'yan takara wasu labaran da associated press ya buga a shekarar da ta gabata daga bayanai da suka fito a asirce da wani mai yada bayanan sirri na facebook ya raba ya nuna yadda dandalin ya kasa aiwatar da muhimman abubuwa da suka hada da kalaman kyama a wurare da dama a duniya sabon bincike da ba shi da alaka da binciken shekaru biyu da cibiyar tattauna dabaru ta gudanar ya gano rubuce-rubucen facebook da suka bayyana goyon baya a fili ga isis da kuma al-shabab na somaliya har ma da waɗanda ke ɗauke da tambarin al-shabab da kuma yake kira ga tashin hankali a cikin harsuna da suka hada da swahili da somaliya da kuma larabci kuma an yarda an raba su da yawa rahoton ya nuna damuwa na musamman da labaran da ke da alaka da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da suke zargin jami'an gwamnatin kenya da 'yan siyasa da nuna kiyayya ga musulmi da suke da muhimmanci a al'umman kasar ta gabashin afirka yayin da farashin man fetur da kayan abinci da sutura da makamantansu ke tashin gwauron zabi a ghana a bangare guda kuma darajar sidin kasar na daɗa faduwa akan dalar amurka wanda hakan ya yi sanadiyyar taɓarɓarewa tattalin arziki a kasar. shugaban kasar nana akufa ado ya kaddamar da bankin raya kasa da dalar amurka miliyan 750 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc minister Habasha Abi Ahmad ya sanar da kafa wani kwamiti domin fara tattaunawar zaman lafiya da shugabannin yankin tigiri na arewacin kasar bayan yakin watanni goma sha takwas. abi ya zanta da majalisar dokokin kasar a jiya talata game da yakin a wasu kalamansa da aka yada ta talabijin kasa ya ce muna buƙatar maimaita nasara da muka yi a filin daga a wannan tattaunawar zaman lafiyar ya kuma ƙara da cewa yakin ya kawo cikas ga ci gaban ƙasar ya ce kowane harsashi da aka harba tamkar kuɗi ne aka yi asararsa abi ya ce mataimakin firaminista da mike Mekinon. shi ne zai jagoranci wannan kwamiti kuma za su ɗauki kwanaki goma zuwa goma sha biyar su fito da shawara akan abubuwan da za a tattauna a kai ko da yake tana yiwuwa wannan tattaunawar ta kawo ƙarshen yakin basasa na habasha amma william davison wani mai sharhi a kan rikicin tsakanin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na wata cibiyar bincike ta ƙasar belgium ya faɗa wa muryar amurka cewa har yau ba a riga an fito da muhimman bayanai ba musamman akan wanda za su kasance a cikin kwamitin kane samun nasarar tattaunawar zai ta'allaka ne akan samun duk bangarori masu yaki da juna a cikin kwamitin a ƙarshe shekaru hudu da suka gabata india ta karbi bakoncin taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya da ake kira asiya a takaice a faretin ranar jamhuriya ta shekara-shekara wata alama da ke nuna new delhi na ba da himma ga kungiyar kawancen yankin ta mai mambobi goma wannan yunkurin yana taruwa yayin da india da sauran kasashe kamar amurka ke neman taka burki ga karuwar tasirin da china ke samu a yankin indo-pacific tun daga ranar alhamis new delhi za ta gudanar da taron kwanaki biyu na ministocin harkokin waje na asean domin bikin cika shekaru 30 da kulla dangantaka da kungiyar da kuma tattauna hanyoyin bunƙasa haɗin gwiwa an sanya shekarar 2022 a matsayin shekarar abokantakar indiya da asean da yake magana a wurin wani taron manema labarai a ranar 10 ga watan yuni mai magana da yawun ma'aikatan harkokin waje indiya a rindan bakci ya ce kawancin asiyan da indiya yana kan wani tushe mai karfi asiyan ita ce gimshiki ga dokar manufofin gabas ta indiya da kuma tsinkaya mafi girma na indo-pacific in ji shi kasashe goma na asiyan su ne singapore thailand vietnam brunei cambodia indonesia laos malaysia myanmar da kuma philippines duk da cewa ministocin harkokin kasashen wajen indiya da na asean suna haduwa a kowace shekara amma an kira taron na new delhi a matsayin wani taro na musamman labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. A jamhuriyar Nijar yau aka yi bikin yayi wasu sabbin hafsoshin da suka shafe watanni takwas suna karantar dabarun yaƙi a matsayin wani bangare na yunkurin da hukumomin ƙasar suka sa a gaba wajen neman hanyoyin tunkarar ƙalubalen tsaro da ake fama da su a 'yan shekarun nan. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Gwamman baradai daga rundunoni daban-daban na kasar ta Nishar ne suka kammala karatu a makarantar horon hafsoshi ta birnin Yamai wato Ecole Militaire Superior wacce shugaban kasa Muhammad Bazoum ya kaddamar da soma ayyukanta a watan Oktoban 2021 da nufin soma horar da manyan hafsoshin soja dubarun yaƙi a nan cikin gida saɓanin yadda a can baya ake tura irin waɗannan askarawa ƙasashen waje don ɗaukar horo duk da cewa yanayin tsaron ƙasashe sun sha bamban daga wannan zuwa waccan da yake jawabi a yayin bikin yaye waɗannan hafsoshi daraktan makarantar kanal abdulrazak ben ibrahim ya ce la première promotion du cours d'état major est composée de 26 officiers rukunin farko na ɗaliban babbar makarantar horon soja na kunshe da askarawa 26 da suka fito daga rundunoni daban-daban waɗanda suka hada da hafsoshi biyu na rundunar tsaron jandarma da hafsoshi biyu na rundunar guard national sai hafsoshin soja 22 daga rundunar mayakan ƙasa a tsawon waɗannan watanni waɗannan hafsoshi sun ɗauki darussa a kan dubarun yaƙi daga abin da ya shafi jagorancin rundunar cikin gida a fagen daga har ma da na rundunar ƙasa da ƙasa ministan tsaron ƙasa alkasim indatu wanne ya jagoranci wannan biki ya yi tunatarwa a kan harin da 'yan ta'adda suka kai wa jami'an tsaro a jiya talata inda jandarmomi takwas suka rasu 33 suka ji rauni saboda haka ya gargadi waɗannan sabbin hafsoshi a game da aikin da ke jiransu a fagen daga ya ce za ku yi aiki ne a cikin wani yanayin tsaro mai sarƙaƙiya wannan zai ba ku damar ba da gudunmuwar da ta dace a ayyukan tabbatar da tsaron ƙasa da al'umma baki ɗaya idan aka dubi halin da ake ciki a yau kasarmu na matsayin wata ganuwar da ke hanawa ta'addanci yaduwa a wannan yanki juriya da jimirin sojojin kasarmu abu ne da ke kara mana kima a idan abokan tafiya saboda yadda muka hana 'yan ta'adda kafa sansani a kasarmu kuma mukan ba makwabta ɗauki idan bukata ta taso jamhuriyar nijar da ke tsakiyar yankin sahel na kewaye da kasashe masu fama da tashe-tashen hankula dalili kenan hukumomi suka dage wajen karfafa matakai ta kowane bangare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida suleiman mumuni barma A farkon makon nan ne aka fara taron tsaro karo na biyu a Yawunde, babban birnin kasar Kamaru game da batun tsaro da ya rincaɓe a bakin iyakar kasashen Kamaru da jamhuriyar tsakiyar Afirka. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Rabiu da ƙarin bayani. 'yan bindiga na aikata ta'asa a bakin boda mai tsawon kimanin kilomita 160 da ke tsakanin central africa da kamaru wannan aika-aikan ya jefa mazauna garin yamba ngawi johon damisa da kuma batuwa godile cikin hali na tsaka mai wuya a duk lokaci da suka kutso cikin garuruwan ana asarar rayuka duwa da kuma sauransu benjamin ohok agbor shugaban karamar hukumar ngawi ya kara da cewa Nous avons euh, les rebelles de l'autre côté qui sont... A nan muna da matsala da 'yan bindiga da suke tasowa daga ƙasan Central Africa su zo su nemi wato shigowa cikin kasan namu in sun zo kuma su zo suna ta takura ma mazauna yanki da ke bakin boda. waɗannan hare-haren na takura tattalin ƙasashen biyu da ma na sauran ƙasashen semak benjamin ohok ya ƙara da cewa To a nan da wato muna da matsala akwai madakata da aka yi na duwanai amma aka duba za a ga cewa wato kuɗi ba ya shiga cikin an da rai yake so saboda kwace da kuma hare-hare da 'yan kidnapper da kuma 'yan bindiga suke kai ma 'yan kasuwa makiyaya da kuma mahalarta ma kasuwan gari. Rashin tabbataccen tsaro a boda da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma rashin zaman lafiya mai ɗorewa wanda 'yan bindiga 'yan kidnapper da kuma rikakkun barayin shanu suke haddasawa sun haifar da wani lamari na rayuwa cikin ɗarɗar a wannan yankin. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu, bari mu ɗan shakata da wannan. Tausaya talaka, a tausaya ma talaka. A tausaya talaka. Na ji tausayi ji tausayi yana. To ya aka dan Audu me ya faru? Wallahi ni ku tuna. Rabana ya ku, rabana ya mu, garagamar ma jan mu kuke bin ku muke, shin ina za ku da mu, ku tausaya mana hakan. Allah ba za ya ba. jam na kuka akan busa haƙin tallaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da amman fetur ya yi tsada kanan ziri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar tallaka daga kabu kabu sai dai taksi su ne motar tallaka su ne motocin na tallaka na ji tausayi ya'yana na ji tausayi ya'yana da ajiyar na kwalla sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko haƙorin shi zai buto yana da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matan soja ko ta kan babu sai dai matar talaka na je tausayi na yi kuka na je tausayi sai kaga sun tsara hanya suna mai cin hanci ba su tsara motar gwamna ba su tsara motar sarki sai dai motar talaka daga yan acaba sai mai keke sai ku motar talaka daga allah ba za ya bar kowa ba madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman Sana'ar yaji wata sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya mazauna kudu maso yammacin Najeriya maza da mata suka banzama a cikinta. Na tattauna da wasu masu sana'ar yaji a birnin Ado Ikitin jihar Ikitin Najeriya a game da yadda sana'ar ke tafiya. Suna na Alhaji Yaro mai nama Ado Ikiti. Me yasa ake kiran ka mai nama kuma gashi sana'ar yaji kakai? To aiki na kenan daga bani horon yaji. Ina yin yaji da nama nake yi tsire nake yi to kasuwar ce sun ga masu sayan yaji sun yawa to daga baya na samu wani bako yana yin yaji waje na ya samu ya tafiya baya nan sai ni ga harka yaji na tana tafiya ni ma shine daga ba ni kamun yaji din kamar harka yaji ta fita nama kenan to bisa gaskiya alhamdulillah na ga fa'ida harka yaji nan tana ja a wani gari ka fara sana'a yaji na addu ekiti kamar wani lokaci ka doka kana wannan sana'a ta yaji to ban yana yin harka yajin gaba duk gaba ɗaya bai wuce wata ɗaya da ɗan wani abu yana yin ba kuma gaske Allah na ga harkar ta harkar naman nan da nake shi yasa ni ba harkar nama ni koma ma harkar yajin nan to wannan yaji ta yaya kake samun abubuwan hada shi to ina samun mutane mu masu da kuli-kuli daga Kano su zo suna sarar da muna idan sun ka sarar da muna mun ka saya mu zo cikin kasuwa nan mu haɗu kayan yaji citta ne tafarruwa ne magi ne gishiri ne mu haɗa da yajin yayi kyau wannan iri ne da ake ce ma yaji dakan maza koko dakan mata a wannan yaji daban yake da yaji da kan maza menene bambanci akwai bambanci wancan masu sai da magani ka sai da shi mu kuma wannan yaji da muke yi muna amfani da shi wajen sai da nama balangu da soya haka abdulbashir zamfara wona ka mai nama addu'o'i kike kamar wani lokaci ka ɗauka kana wannan sana'a ta yaji ai to ni ban yi sana'a yaji ba amma sana'a nake yi ta nama kuma na ɗauki tsawon lokaci tun tashi na dai babu wata sana'a da nake yi sai nama kuma gwalgwado alhamdulillah na ganka ga teburin sai da yaji me ya kai ka ga wannan sana'a eh to wannan na ne mai sai da yaji in yana ina sayan masa haka shi ma in bayanan yana ina sayan man da nama na lalle to ya ka ga wannan sana'a ta yaji a nan birnin Ado Ekiti a alhamdulillah sana'a ce karama amma kuma akwai albarka cikin ta domin duk wanda ka yanta insha Allah walgado da samu dai dan abin ruhin asiri zai tallafa ma gidansa kamar dan lokacin da ka ɗauka kana wannan sana'a ta yaji wani alfanu ko amfani zaka cewa ka gani ga wannan sana'a to alhamdulillah alfanu duk dai kullu halin bai mutum in yana sana'a ba ya zama to yana iya daukar gidansa da abokansa duk wata bukata in ta taho gare shi yana iya maganin ta domin sana'a ko wace iri ce ko babba ce in babu ruhin asiri cikin ta haka babu ba na abu ne amma komai karancin ta yan garifin asiri daga tallafi gidanka to alhamdulillah mu dai da yajin nan da nama to alhamdulillah dama ka taba sana'a yaji a wata jiha ko ko sai dai nan jihar Ekiti a nan jihar Ekiti in taba sana'a yaji ma sauran jihohin da ne zama har Chad na ya zama amma sai da nama nake yi a can a nan ma sai da nama nake yi kamar kulikulan da kuke samu kuna yin wannan yaji daga waɗanne jihohi ne kuke samun sa ana kawo su daga Kano Sokoto Zamfara Katsina ko ina da jihohin mu na Arewa ana ɗauko kulikuli a kawo nan kulikulin wace jiha ya fi daɗi a yaji a kulikulan da ya fi daɗi a yaji jihohin mu namu na arewa bai kamar jihar mota ta zamfara ba don gari na ne nan sani don duk wani kuli-kuli da za a kawo wa jiha ta na zamfara to ya hi kyau kuma ya hi daɗi sunana aisha usman sana'a na yaji ne ina kuma tuwo ina yaji me baki sha'awa ke kama wannan sana'a ta yaji a nan birnin ado ekiti sha'awan yaji da na ga na naga ina zaune a gida ana zuwa haka na goma cin dinga siye ina sayarwa a cikin gida ba na fita waje ba tuwo sai an fita waje da shi Un ban da yara a gida ba su yara sun fita waje ina na zaune a gida sai siyar da yaji na amma a yi ne kina siyar da yaji na nawa kai gaskiya ba zan iya ce ga abin ke siya saboda da ana kai ciniki na kashewa to kamar nawa kuke kulla leda ta yaji naira hamsin naira ɗari kamar ga ini kina sai da kwara nawa ga ini in Allah ka kasuwa ina sai da na dubu goma ina sai da na sha biyar ina sai da na bakwai ina sai da na takwas sha nan kasuwa ne wannan sana'a tana biya miki bukata alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to a ina ke fara wannan sana'a ta yaji a nan ado yake na fara sana'an yaji ke taba koya ma wani yanda ake wannan yaji yawa ma na koya ma da suke so suna yi ba mu sunayen waɗanda ke koya ma kaɗan daga daga cikinsu. Na koya ma Binta Isa, na koya ma Amina Garba. To a cikin maza akwai wanda ke koya ma bayan mata? A'a ba namijin da ya zo koya mishi. Ladidi yaro. Ke ma sana'a yaji kika A'a tuwo ni yi da shinkafa. Ake sana'a yaji? Ba na mai gidana ne mai sana'a yaji. Kina daka masa yaji? Ina daka mashi na ni ce mai hada mashi. To yaya ake hada wannan yaji? Kamar da mi da menene kuke dakawa ku yi wannan yaji? Kayan yaji da gidan miya da su tafannuwa duka da su magi da gishiri da magi. Ana reda suna a injin koko ana daka niƙawa da turmi ne da injin muke niƙawa da injin muke niƙawa kamar a ne ana niƙa gyaɗa kamar buhu ɗaya ko kuma eh, rabin buhu a yaji da ita rabin buhu muke niƙawa zai kare a ne bai karewa ina ina sati guda kan dan ya kare to wurin niƙa shi ɗin kamar akwai wahala koko akwai sauƙin niƙawa ba sauki saboda da kuɗi suke hansa mai niƙawa ne ke ganin wahalan shi tunda shi dai mu kai mata ta niƙa mana shi kamar aikin wannan yaji na ana haɗawa da kamar kayan barkono da da sauran yaji da sauransu ba ku jin wahala ko wuya wajen yin wannan aiki akwai abin da bai da wahala an dai neman kuɗi ne akwai shi kamar ku nawa ne kuke wannan aiki ni ka ni ke, ce yara suke taimako na aini da a ce a baki dama kina aiki hada yaji na buhun gyada guda to zan iya hadawa mana saboda injini zai ni a shi amma daura wannan ne ba zan iya gaba ɗaya rana ba to ana a daura tana da wahala kenan da dan dama dama binta isa me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a ta yaji wallahi burge ni dai na kama sana'a sana'an nan saboda ka san sana'a kowane sai akwai wurin da Allah ke ciyar da kai a kowane kuma kake abin shi yasa na hau sana'an yaji dama ki taba zuwa wata jiha banda nan jihar Ado Ekiti ke yi sana'a yaji gaskiya ban taba zuwa ba iyaka ta jihar Ekiti na tsaya ko arewacin Najeriya baki taba yin sana'a yaji ba taba yi ba sai ka ta addun kamar cikin ƴaƴanki ko ƴan uwa haka akwai mai sana'a yaji kwarai ya ta koya mu ita sunanta Aisha tiga ta can zaune da ta sa ni cikin wannan sana'a to ke ga amfani ko alfanun wannan sana'a gaskiya gaskiya alhamdulillah na ga kyan shi kuma Allah kuma yana buɗa mu a cikin shi tun da ce da yara na kuma biyan bukata kowa ba duk abin da ya taso na abin arziki cikin shi zan yi kuma cikin shi abin yan uwa kamar cikin wannan sana'ar yaji ko akwai wani abu da ke taba yi wanda ba za ki iya mantawa ba na alheri da yawa ma ana yi su a cikin yajin nan da yawa ma ba ma abu ɗaya ba ba biyu ba muna yin shi duka a cikin ke taba yin gida ko mota a cikin yaji in Allah hore maka da ka gina gida mana a cikin shi sai dai bikin yan uwa da abin arzikin na mutane shine dai abin ka amma dan fili na sai sai fili a cikin yaji rufin asirin Allah ginin ya rage mu mu a cikin yaji alhamdulillah ya cikin shi duk ina yi in yi biki na a wadata kuma in yi suturan yara na kuma a wadata gabaki ɗaya kuma a cikin yajin nan kamar wasu na cewa yajin nan ba kulikuli zalla ne kuke hada ba kuna hada da wani abu kamar dussa ko dan wani algusu me zaki ce gaskiya ba na hadawa tsakani da Allah daga dai kayan yajin nan su tafannuwa su citta su komai da daga kasan dai yaji dai kanshi a sa a nama haka nake aikin shi to wannan yaji da kuke yi bayan nan birnin Ado Ekiti da sauran sassan jihar Ekiti ko kuna kai shi wata jiha a saisuwa? Idan aka ji yajin yayi daɗi wani jiha ma ana tsallakowa a zo a saya. Ka san abin iyawa ne. Yaji idan ya haɗu daga wani jiha ma sai a ce bawan Allah ina ka sami yajin. Wurin wane na soho shi sai a zo daga gari gari a zo a auna a kama hanya a wuce. Ka san abin iyawa ne. Ko akwai wani kira ga masu sana'ar yaji? Masu sana'ar yaji kira da nake musu Allah ya tabbatar mana da alheri a cikin shi. Safiya Alhaji Yaro. Safiya Alhaji Yaro. Tuke ma kina sana'ar yaji? Ina wa babana. Kamar gani mini kina sai da leda yaji kamar nawa? Na ɗari ɗari muke saidawa. To kina ɗauka ki talla ne? A'a. Kina zama wuri guda ne? Eh. Kina da kwastomomi? Eh, ina da. Ke san sunan kwastomomin ki? Eh. To faɗa min sunan mutum biyu Hassan yaji gare ki. Mande da Shehu da Bello. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ado Ekiti a jihar Ekitin, Najeriya. A gaida Hassan Tambuwal daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. wasanni a takaice. Asante Kotoko SC ta nuna sha'awar sayan dan wasan baya na Midiyama SC Vicente Tinga wa kamfen su na Afirka kaka mai zuwa. da porcupine warriors sun dukufa ayin wurin karfafa 'yan wasan bayansu gabanin shiga caf champions league da za a soma cikin watan agusta shekarar nan babban kocin din kotoko dr prosper na ce ogun na matukar sha'awar dan wasan kuma zai yi hamdalar samunsa cikin ziratan 'yan wasansa wa kamfen din shekara ta 2022 zuwa 23 saboda yana son ya kai labari kuma sai siyasan tikotoko da ta zama zakarar ligin ghana za ta gabatar da bukatar ta ga club da ke da matsuguni a takwa cikin lokacin nan ko ta samu damkar tsohon dan wasan baya na ebiswa 'yan wasan gaba na black stars ɗin kasar ghana kamar jane suleiman da felix afen na jana sun sami sunansu a cikin 'yan wasa guda ɗari da aka bayyana da su wa kyautan golden boy na shekara ta 2022 'yan wasan guda biyu za su fafata da wasu ƙwararrun 'yan wasan duniya don samu. wannan kyauta a ƙarshen shekarar nan suleiman ya haska ne a farkon shekarar nan yayin da ya taka leda wa state renaissance ɗin na french league one mala ya zira kwallaye hudu a wasannin liga guda 20 wa red da blacks shi kuwa felix afenajan ya samu daukaka ne a kamfinsa tare da as roma club na kasar italiya inda ya yi wasa goma sha bakwai na serie a ya zira kwallaye biyu a yayin da tafiya ya yi tafiya za a tantance jerin 'yan wasan a zaɓi wadda ya fi duk saura a cikin 'yan wasan 'yan ƙasa da shekaru 21 ƙarshen shekarar nan. din kasar Ghana otu Ado ya ce ya gamsu matuƙa da irin rawar da ƙungiyarsa ta taka ga baki ɗaya a gasar na shekara ta 2022 na Kiri Challenge Cup Tournament. Black Stars ce ta yi ta uku a gasar ta kasashe hudu bayan ta doke chile da goluka uku da daya a bugun daga kai sai gola ghana ta sha mummunan kashi a wasan farko da ta yi da kasar japan mai karban bakunci da ci hudu da daya da na haka ta kasa kai wasan karshe otu ado ya bayyana cewar faduwarsu ga blo sumarai a dalilin tafiya mai tsawo da kuma gajiyan 'yan wasan nasa ne saboda fafata wadda suka yi na samun gurbi a gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 a wasan farko za ka ga mun gaji a dalilin tafiyar kuma mun yi wasanni biyu gabanin haka bayan japan ta zira kwallo na uku ya dan karya mu amma ga baki ɗaya zan ce na gamsu kuma a gani na mun yi kokari in ji coach ado ghana ta yi na uku inda ta ci kyauta dala dubu hamsin da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hanifa a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Lord Austin yana jagorantar wani taro da takwarorinsa daga kungiyar NATO da ma wasu daga kasashen duniya a yau Laraba. domin yin sabuwar tattaunawa a kan yunkurin kare taimakon soja ga ƙasar ukraine a yaƙi da mamayar rasha ta tsawon watanni hudu za a gudanar da tattaunawar ce a gefen taron ministocin tsaro na nato a helkwatar nato a birnin brazils taron yanar gizo a kan tsaron ukraine da aka yi a watan da ya gabata ya tattaro wakilai daga kasashe kusan hamsin waɗanda kuma suka yi alkawarin ba da taimako wani sabon binciken da aka gudanar ya nuna cewa facebook ya gaza kamo bayanan da kungiyar isis da alshabab suka wallafa a wasu sakonni da suka shafi gabashin afirka yayin da yankin ke ci gaba da fuskantar barazana daga hare-haren tarzoma kana kenya na shirin kada kuri'a a zaɓe tsakanin manyan 'yan takara wasu labaran da associated press ya buga a shekarar da ta gabata daga bayanai da suka fito a asirce da wani mai yada bayanan sirri na facebook ya raba ya nuna yadda dandalin ya kasa aiwatar da muhimman abubuwa da suka hada da kalaman kyama a wurare da dama a duniya a ƙarshe yayin da farashin man fetur da kayan abinci da sutura da makamantansu ke tashin gwauron zabi a ghana a bangare guda kuma darajar sidin kasar na daɗa faduwa a kan dalar amurka wanda hakan ya yi sanadiyyar taɓarɓarewa tattalin arziki a kasar shugaban kasar na na akufa ado ya kaddamar da bankin raya kasa da dalar amurka miliyan 750 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Jonah Carmen ni Hanifa Kabir Isa ke ce da ku mu kwana lafiya. bisala.